Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19 da 25 da 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad FM da Dalol FM da kuma niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Zahra Aminu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 20 ga watan Nuwamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. wasu kwararru biyu a ma'aikatan tsaron amurka sun faɗa kwamitin da ke bincike a tsige shugaba donald trump a jiya talata cewa sun damu ainihin game da yadda shugaba trump yake tursasa shugaban ukraine ya bincike biden gada kungiyar amnesty international kuma ta ce jami'an tsaron iran sun kashe akalla mutane 600 a zanga-zangar kin jinin gwamnati wanda aka gudanar a faɗin ƙasar tun daga ranar juma'a matasa a kasar ghana kuma suna neman hanyoyin warware matsalolin gida daga cikin gidan inda suke gangami a kan tsabtace muhalli kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau aka shiga rana ta biyu da fara taron ƙasa na kwanaki biyu a fadar gwamnatin najeriya akan yaƙi da cin hanci da karɓar rashawa a cikin ayyukan gwamnati. wanda hukumar ICPC da ofishin sakataren gwamnatin tarayya suka shirya inda masu kula da lamura ke cewa suri ake ba wai garaje ba don idan mutane ba kaci dukiya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don ai maganin wannan matsalar ta rashawa da cin hanci bayan da hukumomi a jamhuriyar Nijar suka kai shugaban jam'iyyar adawa ta Modern Lumana wato Hamma amadu kurkuku. Lauyan da ke kare shi ya bayyana matsayin jagoran na 'yan adawa game da wannan lamari. kun sa an yi shari'o'i an kare shari'a abinda shari'a ta bada ya kamata an kai dan demokrasiya ne na kirki ya kamata ka amince to yanzu ya yarda ya amince da wannan shari'o'i wannan sannan kuma muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda madina dauda take gabatarwa amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ko makeri wasu ƙwararru biyu a ma'aikatar tsaron amurka sun faɗa wa kwamitin binciken da ke auna donald trump a jiya talata cewa sun damu ainihin game da yadda shugaban amurka donald trump ke tursasa shugaban ukraine vladimir zelensky a ranar 25 ga watan yuli ya kaddamar da bincike domin biyan bukatun siyasarsa. Laftanan Kanar Alexander Vindman, kwararre a kan harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House, ya saurari Trump yana tambayan Zelensky ya taimaka masa ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin zai fafata da shugaban na Amurka daga jam'iyyar Democrat a zaben shekarar 2020, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da ɗansa ɗan kasuwa Hunter Biden. sai dai binman ya ce bukatar trump na binciken biden ba ta da alaka da wata manufa da za ta shafi harkokin tsaron amurka windman ya ce shi ne ya shirya batutuwa da za su tattauna da tsakanin trump da zelensky a wannan hirar ta waya da suka shafi manufofin kasashen waje amma babu batun binciken biden da ɗansa. ita ma jennifer williams mai ba mataimakin shugaban kasa mike pence shawara akan harkokin waje ta saurari kiran da trump ya yi wa zelensky da kuma bukatar gudanar da bincike akan biden ta kuma ce ba a saba ganin irin wannan kira ba saboda ya shafi siyasar cikin gida Ƙungiyar kare haƙƙin bal'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaro a Iran sun kashe akalla mutane 600 a zanga-zangar ƙin jinin gwamnati wanda aka fara gudanarwa a faɗin ƙasar tun daga ranar Juma'a, lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata zanga-zanga gagaruma a Iran shekaru biyu da suka gabata sau hudu. A wata hira da ya yi da sashen fashion na muryar Amurka. wani mai bincike dan asalin iran a kungiyar kare hakkin bal'adama da take zaune a birnin london da ake kira raha bahrain ya ce amnesty ta tabbatar da jami'an tsaron sun kashe mutane 600 ne bisa ga bayanai daga shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta sai kuma rahotanni da 'yan asalin iran masu fafutukan kare haƙƙin bal'adama da suke gudun hijira. wata sanarwa da amnesty ta fitar na cewa an tattara waɗannan man ne a garuruwa da birane 21 wanda aka gudanar da zanga-zangan inda abin ko ya fi tsanani su ne wasu birane guda biyar da ke yammacin ƙasar da suka hada da kemansha da jeff road da bahrain wato mashhar da marwin da kuma baban sashen fashin na muryar amurka ya tabbatar da kashe akalla masu zanga-zanga guda bakwai a wani lokaci da 'yan jami'an tsaro suka harba wa masu zanga-zangan bindiga a ranar asabar ana yi wa kasar ghana kallon dandalin kirkiri-kirkiri inda ake samun matasa da dama suna neman hanyoyin warware matsalolin gida a cikin gidan a cikin watan disamba ghana za ta shirya manyan taruka guda biyu akan kirkira da fasaha daya daga cikin shugabanni biyu na kungiyar recycle app mai fafutukar inganta muhalli alhassan baba muniru ya ce yana son ganin an tsabtace muhalli amma kuma ya ce yana so ya wayar da kai ya karfafa kana kuma ya taimaka wa matasa su taka rawa a wannan fanni kana su samu kuɗi yayin da suke wannan aikin while we are in school, we are already kind of entrepreneurial. So for me, I have I, I, I can't be able to. Ko dama muna cikin ko da muna cikin makaranta dama can mu 'yan kasuwa ne. A gani na zan iya yin wata aiki a ma'aikata amma kuma ina da hurumin kirkiro da wata hikima in yi aiki da ita kuma zan yi aiki da zan taimaka wa zamantakewar al'umma sosai lallai yin hakan ko shine ci gaba. ayyukan recycle app dai sun hada ne da kwashe sharar robobi a cikin makarantu domin sayar da su ga mutane kamar su nelson buatin wanda kamfaninsa ke sarrafa robobi da ƙasa ya yi bulo-bulo na gini ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kamfanonin sufurin jiragen sama na habasha da kenya da suka hada da ethiopia airlines da kuma kenya airlines sun yi barazanar dakatar da jigila zuwa filin saukar jiragen sama na kasa da kasa a juba saboda yawan satar jakukunan matafiya. bayan wata ganawar majalisar ministoci a ranar juma'a mai magana da yawun gwamnatin sudan ta kudu michael makui ya ce kamfanin jiragen saman guda biyu sun faɗa wa gwamnati su na dakatar da jigila zuwa babban birnin ƙasar sudan ta kudu saboda yawan sata na jakunan fasinjoji a juba sai dai jiragen ba su ba da takamaiman lokacin da za su daina aiki zuwa ƙasar ba. manajan filin manajin jarata na filin jirgin wato saukan jiragen saman kasa da kasa na juba da ake kira kelko ya ce ya ji wannan zargin da ake yi bakin wani ma'aikacinsa kuma ya ce yana niyyar ganawa da shugabannin kamfanonin jiragen saman domin tattaunawa akan wannan batu. da ƙarshe jami'an tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron amurka sun kimanta tasiri da ayyukan soji da turkiya ta yi a arewa maso gabashin siriya da matakan da amurka take ɗauka da ma wasu ƙasashen suke ɗauka da kuma yadda zai shafi ƙoƙarin murƙushe ƙungiyar is a wannan wuri. munanan sakamakon ayyukan soji da turkiya wato ta yi zai baiwa kungiyar dama da kuma lokaci da za ta faɗaɗa ƙarfinta ta kai hare-hare na auna wasu ƙasashen yammacin duniya a cewar hukumar tattara bayanan sirri a ma'aikatan tsaron Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu shiga cikin rahotannin namu. A yau aka shiga rana ta biyu da fara taron ƙasa na kwanaki biyu a fadar gwamnatin Najeriya ban rashawa a cikin ayyukan gwamnati. Wanda hukumar ICPC da ofishin sakataren gwamnatin tarayya suka shirya. A jawabinsa na buɗe taron shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci Majalisar Dokokin ƙasar da ta gaggauta amincewa da sabon ƙuduri na kotuna musamman hukunta masu cin hanci da rashawa. Wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa a Abuja ya aiko mana da ƙarin bayani. Wannan tsarin shugaban Muhammadu Buhari ya ce ne a yi amfani da kotuna na musamman domin su gaggauta gudanar da shari'o'i da za su kai wa gwamnatin samun burinta na tabbatar da ta kwato dukiyoyi na haram da kuma kaddarorin da aka mallaka ba bisa ka'ida ba da kuma hukunta waɗanda aka kama da wannan miyagun laifuka da ke yi wa ƙasa da tattalin arzikinta ta annaki shugaba buhari ya yi amfani da wannan damar wurin jawo hankalin al'ummar kasa da duniya baki ɗaya akan irin illoli da cin hanci rashawa yake yi wa gadon bayan tattalin arzikin najeriya da kuma rayuwar al'ummarta alan garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya ya yi min ƙarin haske dangane da wannan jawabi na shugaba muhammadu buhari inda yake cewa wato akwai damuwa a bangaren gwamnati ah, ita kanta hukuma da ta bincike ta manyan laifuka na rashawa da cin hanci wato icpc ta yi wanda ya kira ganin cewa wato shari'a da ake gabatarwa a kotuna kotuna wayanda ake da su a yanzu don shari'ar rashawa da cin hanci abun yana ɗaukan tsawon lokaci mai yawa kafin a yanke hukunci ita kuma gwamnati wato sauri ake yi ba wai garaje ba don idan mutane ba gaci ya haramtacciya daga hannun waɗanda suka wawashe ta jama'a ba to ai babu wani darasi da jama'a za ta koya don a maganin wannan matsala rashawa da cin hanci. Yanzu shugaba Buhari ya nuna cewar matsalolin Najeriya muhimmai ko manya-manya na yi wa matsalolin tsaro da rashin samar da ayyukan yi da rashin gine-gine mayan abubuwa na more rayuwa duka ya ta'allaka ne domin matsalar cin hanci da rashawa wani ƙarin haske za ka yi dangane da bayanin da shi muhammadu ya yi akan wannan to ai darussa ne muhimmai ga sanar a idan kowa yana gani mutane sun ɗauka kuɗin nan sun zuba aljihunsu sun ci sun ci ne su ba a sai makaman ba balantana a samu nasarar yaki su kansu mayakan da suke sadaukar da ransu ba biya su su ba haka aka ringa zama har kafin wannan lokaci ya zo akwai harkar ilimi makarantu sun lalace yara suna karatu a zube a ƙasa zuwa ba rufi ah, to in an ɗaya kuɗi an cinye ai yadda za a yi ne ta to harkar rayuwa na take a gurin taron shugaba Muhammadu Buhari ya baiwa waɗansu 'yan Najeriya guda biyu lambobi na yabo ganin irin kwazon su da riko amana da gaskiya da suka kwatanta wurin gudanar da aikin su a ciki akwai wani dan hukumar kwastan ta Najeriya wato Bashir Abubakar wanda ya iya karɓi hanci na naira miliyan 150 domin ya bari kwantenoni guda 40 dauke da kwayoyi na tramadol wanda ke kawo ta'ammali na shaye-shayen kwayoyi a cikin ƙasa su shigo cikin ƙasa yayin da ita kuma mrs josephine ugu wata ma'aikaciya a kamfanin jiragen sama na najeriya wadda ke aikin share-share a tashar jirgin sama ta murtala muhammad ta mayar da dala amurka miliyan goma sha biyu da ta tsinta a lokacin da tana share-share da goge makewayi domin kwazonta da rikon amana da mayar da waɗannan makudan kuɗaɗe suka nuna cewa har yanzu akwai mutanen kwarai a cikin najeriya shugaba muhammadu buhari ya bukaci 'yan ƙasa su yi koyi da irin wannan al'ada wadda aka santa ta 'yan najeriya na asali wurin rike amana da gaskiya wurin gudanar da aiki akan al'umma umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya ku ishara ke ma wani ya yi gida ya yi motun ga wata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ɗauna ku. A gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma za mu yada da zango a jamhuriyar Nijar inda a karon farko tun bayan da hukumomin kasar suka tasa ƙeyar shugaban jam'iyyar adawa ta Modan Limana wato Hamma Amadu zuwa kurkuku. lauyan da ke kare shi wato barista ali kadri ya bayyana matsayin jagoran na 'yan adawa game da wannan lamari duk da cewa ya na da ja game da laifin da ake tuhumarsa da aikatawa kamar yadda za ku ji a zantawarsu da wakilinmu a yamai sule mummuni barma kun sa an yi shari'o'i an kare shari'a mu koma ba mu yarda ba da shari'a irin wannan eh, mun ba da kanmu tunda mulkin demokrasiya muke abinda shari'a ta bada ya kamata an kai dan demokrasiya ne na kirki ya kamata ka amince to yanzu ya yarda ya amince da wannan shari'o'i wannan dan shi ne kamar nauyi ne da aka dora mishi ya so yanzu ya sauke muna tsammani kamar su anihin su kawai dai za a bar haraka haka nan amma shi a matsayin shi na ɗan siyasa ya san ba a bar shi ba don shi ne shi da kanshi ya tashi ya kai kanshi kamar a kare da wannan harakar tunda kun san al'ummar shi ne ta siyasa al'umma ce babba a nijar ba a iya a yi siyasa a dama a tashi ba da mamudu ba da jam'iyyar shi to wannan ita ma wani abu ne muna so mu shaida ma mutane me laifin da aka ce an same shi da shi a halin yanzu wanda shi ne sanadin sake komawarsa gidan kaso eh duk dai kusan tun da yadda na gaya muku shari'a da yanzu ta kare mun yi kokarin mu mun yi kokowa shari'ar wannan ko da ma da kurakurai kishi tun da shari'a an ta kare ba wani ka zo ka ce baka yarda ba an kare mun yi kokowa da za mu yi kowa shaida mun ta yi abuja mun ta yi ko ina yanzu shari'a ta kare yanzu hukuncin wannan ne shine muke so mu kare da shi metra wasu na cewa akwai yiwuwar watakila shugaban kasa ya yi wa shi hama amadu ahuwa to a yanzu dai zan gaya muku bai tambayi ba komi bai tambayi ma amishi ahuwa bai tambayi kowa bai tambayi shugaban kasa tunda za an za a yi ma ya an dama da mu lauyoyi a wannan lokacin da shi bai tambayi komi shi ya kai kanshi shi kuma yadda na faɗa muku kayan in fara magana kusan mamadu latija ne yau mamadu iya da shekara 69 so da yawa shugaban ƙasa ma iya ɗokan eh, da wanda ake cewa dekire ya ce to wanda suka yi shekara 65 an hudda su an ba su an yahe musu kaso da za su yi tunda iya da izini ya ce ya haya mishi an shi za ya yi haka nan ko ko bar shi zai yi ci kasan shi an tuka shi yanzu iya filange kuma lahiyar shi lau shi da matsalar komi. Madalla barista Ali Kadri kenan a tattaunawar su da Sulemu Muni Barma. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogon mu ma'anan yana ci a karfe goma sha biyu da minti goma sha bakwai na dare ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. A makon da ya gabata, mun ɗauko bita a kan sallamar hadiman mataimakin shugaban Najeriya talatin da biyar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi har muka waiwaye adon tafiya a kan irin wannan mataki da tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya ɗauka a shekara 2006 tsakaninsa da mataimakinsa tiku Abubakar a wancan lokacin. Yau za mu ɗora a inda mai fashin baki a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa Muhammad Ishaq Usman zai bayani akan yadda irin wannan mataki yake a siyasance da kuma darasin da ke ciki idan har ya zama a siyasance aka ɗauki wannan mataki misali idan kika duba kujerar da shugaban muhammadu buhari yake kai akwai raɗe da suke cewa shi kansu mataimakin shugaban ƙasar yami je yana sunsuna wannan kujera sannan a can ubangidansa gidansa jagaba na jam'iyyar apc wanda kusan in kika kula yana da matukar tasiri wato bola ahmed tinubu shi ma yana sunsunar wannan kujera to kin ga zai zamana akwai matukar wahala da shi mataimakin shugaban ƙasa zai iya tsinta kansa a ciki domin kika duba majalisun nan kusan akwai tasiri na shi bola ahmad tinubu sannan kika duba alakar bola ahmad tinubu da shugaba muhammadu buhari alaka ce da take da matukar danko da karfi sannan kuma idan kika duba mataki na jam'iyya jam'iyyar apc kaco kan yau in kika dauka a hannun bola ahmad tinubu take sannan kuma kakki mance batun kafofin yada labaru masu karfi na kasan da suke faɗa aji yawanci daga yankin kudu maso yammacin kasan nan suka zo da haka ko da mataimakin shugaban kasa a ransa ko kuma aikace yana da wani buri na samun ragamar jagorancin shugabancin cikin kasan nan a shekara ta 2003 to zai masa wato irin abin da ake kira akwai wuya da kamar wuya akwai gurguwa da auren nesa nesa yanzu a siyasance yanzu bayanan da kai mun dan kwatanta siyasa ta yanzu da wacce ta gabata a baya to me yasa kake ganin salon siyasa ta canza saboda ai akwai korafe-korafe da ake cewa shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa abba kyari ya ma fi mataimakin shugaban kasa karfi to ai a fili take gwamnatin shugaba muhammadu buhari wato ta yi kaurin suna wajen cewa 'yan kabal su suke juya ta duk da cewa shi shugaban ya fito miraran ya bayyana cewa ba gaskiya ba ne abin da yake faruwa sannan ni kuma na gasgata shi akan haka domin idan kika duba a falsafan mulki ai akwai wanda ake kira kafi gwamna misali idan yau na zama shugaban kasa ko kuma na zama gwamna ba na so a ce ni ne da laifi sai in je ɗauko wani mutum idan na tashi zan yi abu sai in tura shi ce ku je ku samu misali misali da abin da aka yi sai a ce ai ba ni ba ne sala ne kaza kaza saboda haka siyasa kafi gwamna tun lokacin su iskandar magaduni ake yin ta farkon wanda suka fara mulkin duniya ba wai yau aka fara ta ba saboda haka dan an ce wai batun yan kabal suna da tasiri da sauransu wannan zahiri abba kyar yana da tasiri zahiri mamman daura yana da tasiri a siyasar najeriya ko kuma a bangaren zattarwa na kasar nan wannan kuma ko a baya mun ga yadda edwin clark suka sami irin wannan kazamin tasiri ko ubasanjo mun san lokacin da akwai mutane daga arewacin najeriya da in ka je ka same su kana neman alfarma wajen su in har suka baka takarda ko suka dauki waya suka kira shugaban kasa obasanjo wanda ake ganin kamar a zahiri yana da taurin kai ko kuma yana da kafewa kan abu zai yi ko ba zai in suka ce yana kwantar da kai yayi saboda haka ba yau aka fara ba amma shi na bangaren shugaban Muhammadu Buhari ina ganin ta fito fili ne saboda shugaban ba mai yawan magana ba ne. to wannan ko yana da kyau a harkar siyasar kasar nan domin yadda muka ɗauko su saddauna a zamanin su ba a samu irin wannan takun sakar ba a lokacin da suke nasu mulki to ai hajiya idan ana da rafud da uwa ake yi idan kika duba tun daga jamhuriya ta farko ki ɗauko jamhuriya ta biyu ki duba ainihin waɗanda siyasar ta tsuguna ta yi naƙuda ta haife su ne suka zo suka kafa jam'iyya suka kafa ta suka karɓi ƙasa ki ɗauki su alhashiyo shagari ki ɗauki su mai tamasile ki ɗauki shi kansa a wolo ki duba karafkiyar siyasa da ake tsakanin kudu da arewa ki duba kishi ki duba san ɗaukaka al'umma ki duba ajanda da zaki same ta da kowace jam'iyya take zuwa da ita da bangaren zatarwa yake da ita da majalisu suke da ita da ƙananan 'yan siyasa da suka taso tun daga kansila har zuwa shugaban ƙasa suke da ita kar ki manta cewa a jamhuriya ta biyu a lauye shugaban jam'iyyar npn baya zuwa gidan gwamnati a dodon bara gaji ya je wajen shugaban kasa har a zauna a ci tuwo da shi stafa ba a yi shi shugaban kasa ne ranar laraba yake zuwa har gida ya samu a lauye ya yi gaisuwa ta ban girma ya kuma gaya masa cewa to kuka kawo wannan kujera me kuke da shi wace ajanda jam'iyya take da shi in tsaya ne kuma tsayin daka gana muku a haka aka taho da haka mu taba ganin cece ci ko musu a tsakanin yan siyasa ba sai dai hamayya ta siyasa tsakanin jam'iyya da jam'iyya sannan kuma hamayya ce kyakkyawa a wannan lokaci ko sojojin da suka zo suka hamɓar da su daga baya ai ba tsina na abin arziki ba gwamnatin buharin ta wancan lokaci ma abin da ta yi guda ɗaya ne da ta yi shi a najeriya da ba za a manta da shi ba wato yaƙi da rashin da'a wanda shi ne matsalar najeriya wanda kuma rashin da'ar shi ya kai najeriya wato wankin hula kai najeriya dare me yasa kake ganin bambanci yancin siyasa da yanzu yake nema yanzu ya bata mana harkoki to haja idan kika ɗauko kusan yawancin waɗanda suka shigo suka shiga siyasan nan tsundum ba haƙiƙanin 'yan siyasar ba ne sojoji ne da suka tuɓe kaya eh wato ainihin gyauran sojoji ne da suka tuɓe uniform ɗinsu suka zo suka rike kasar suka mata kuma kamun kaza kuku dalilin kuma da yasa Allah ya ba su sa'a suka wa Najeriya irin wannan kamu shine yan siyasar da suka biyo bayan su sa Ahmadu Bello da su Shehu Shagari yan siyasa ne da ba su da kishin ƙasa kujerun su kawai suke so su rike da manya-manya mukamai su shiga bakaken motoci ana musu jiniya su auri da kwalan mata su kama wato ainihin yan matan su gida su yi abin da suke so su yi kuma magudin zaɓe su ƙara da dawa wannan kujeru to kin san kuma shi Allah yana duba niyyar mutum ne duk yadda kake ce za ka zargi sojojin ƙasar nan idan kika duba ɗa'a irin ta gidan soja wallahi hajiya a zahiri sun fi 'yan siyasa kishi kuma duk inda sojoji suka rike ƙasashe a duniya sai kin ga an samu sauƙin al'amura fiye da a ce ka bar 'yan siyasa zalla yanzu ki duba yadda pakistan take a rikici yanzu ki duba koriya ta kudu yadda ta kai ƙasa ce da sojoji suka raine da suka ɗaga ta yau an waye gari demokuraɗiyyar nan ta zauna tsarin jari hujja a bangaren tattalin arziki ya zauna koriya nan tana daga cikin ƙasashen da suke suke da arziki a duniya saboda haka ko dai yadda ka ki wato dole sai ka yaba ma wa'annan tsoffin sojojin saboda ko ba komai za ki ga kamanta kishin ƙasa a tattare da su fiye da su 'yan siyasa ai mun ga kamun ludayin 'yan siyasa kakki mance daga shekarar 1999 zuwa 2007 duk gwamnonin ƙasar nan ba wanda ya tafi ya jitu da mataimakinsa ya ɗauki mulki ya miƙa mataimakinsa saboda irin wannan rashin jituwa da muke magana a kai sai ya riman bakura sani ya rima shine ya ɗauka ya ba ma mataimakinsa a wancan lokaci to shi ma bayan mataimakin ya yi wa'adi ɗaya ki duba yadda aka kare ba a wanye lafiya ba to kin ga wato ɗa'a da biyayya da sanin ya kamata da kishi yana daga cikin abin da ya sa yake kawo kiga shugabanni sun zauna lafiya da junansu yana da gwamnati abin da ya sa ake samun wato manufa da alkibla a mataki na a jam'iyyance da bangaren zatarwa da majalisa ba za ka tara mutum biyu suna rikici ka ce ɗaya bai da gaskiya ce duka marasa gaskiya bane ba kuma za ka tara mutum biyu suna rikici ka duk masu gaskiya bane ko duk marasa gaskiya bane dole sai an samu ɗaya ya fi ɗaya gaskiya a cikin su irin wannan abu shi yake kawo rigingimu kuma kakki manci cewa waɗannan jam'iyyun da aka kafa a shekarar 1999 tsakanin ita jam'iyyar pdp din da ANPP da wanda baya ta rikidewa tana eh, hankaka tana canza launi kala-kala har ta zama APC a yau karki manja cewa jam'iyyu ne da sojojin nan suka kafa ta suka fasu ba wai 'yan siyasa ba ne aka sakar musu mara suka zauna suka fitar da ajanda suka zana kundin tsarin mulki da zai taimaki kasar a wancan lokaci ba a'a gangan dawa aka yi aka ɗauko wannan jam'iyyu saboda tura sun matsa da sojoji lamba sannan su kuma sojoji suna jin tsoron kar saki abin ya tafi wasai 'yan siyasa su zo kasar ta shiga rikici ko kuma su kama su su ya sa aka fuka wa'annan jam'iyyu shi sa to sakamakon rashin tsayawa a karatun ta natsu wajen kafa jam'iyyun nan da waɗanda ya kamata su jagoranci jam'iyya da wanda ya kamata su shigo ta da 'yan takara da ya kamata a fitar da za su iya fidda najeriya daga cikin halin da take ciki shine dalilin da ya kawo ya sa ga abubuwan suka rikice a hanya ya sa ga muka ci kanmu a cikin wannan yanayi haka yake fadin shugaban kasa a ta bakin hadimin shugaba buhari wanda shine ke ba da shawara na musamman akan harkokin majalisar dokokin tarayya babajide omo wurare ya yi watsi da rahotanni cewa akwai wani rashin jituwa a tsakanin ofishin shugaban kasa da na mataimakin shugaban kasa shi ma kan shi shugaba muhammadu buhari a ranar da ya dawo daga wata ziyarar kwanaki goma sha uku da ya kai ingila ya ce mutane ne suka mayar da batun sallamar hadiman oshibanjo talatin da biyar maganar siyasa inda yawa 'yan kasa tuni cewa ya kago wata sabuwar ma'aikata wacce take ɗaukan nauyin rabin ayyukan Farfesa Yemi Oshibanjo. To waɗannan hadimai talatin da biyar da aka sallama daga ofishin Oshibanjo, watakila za a same su suna aiki a wannan sabuwar ma'aikata ko aka akasin haka. Lokaci ne kaɗai zai tabbatar mana da haka. A madadin mai fashin baki a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa Muhammad Ishaq Usman, ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. A gaida Madina Dauda da Shirin Demokradiyya a yau. Kafin mai sallama da ku, Baba Yakubu Makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. wasu ƙwararru guda biyu a ma'aikatar tsaron amurka sun faɗa wa kwamitin binciken da ke auna donald trump a jiya talata cewa sun damu ainihin ganin yadda shugaba trump yake tarsasa shugaban ukraine vladimir zelensky a ranar 25 ga watan yuli ya kaddamar da bincike domin biyan bukatun siyasarsa Laftanan kanar Alexander Vindman kwadare ne a harkokin Ukraine a sashen tsaro na fadar White House ya ce ya saurari trump yana tambayar zelensky ya taimaka masa ya gudanar da bincike akan ɗaya daga cikin waɗanda ake ganin za su fafata da shugaban na amurka daga jam'iyyar democrat a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa joe biden da kuma ɗansa ɗan kasuwa hunter biden Kungiyar kare hakkin bal'adama ta Amnesty International ta ce jami'an tsaron Iran sun kashe akalla mutane 106 a zanga-zangar kin jinin gwamnati da aka gudanar a fadin kasar tun daga ranar Juma'a. Lamarin da ya ninka mutuwar da aka yi a wata gagarumin zanga-zanga a Iran shekaru biyu da suka gabata sau hudu. ana yi wa kasar ghana kallon dandalin kirkire-kirkire inda ake samun matasa suna nemo hanyoyin warware matsalolin kasar Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kada a manta za a iya aiko mana da saƙonni a yaushe ta hanyar imel a adireshinmu hausa-service at voanews.com ko kuma ta wayar tarho kan lamba biyu biyu biyu sifili biyar tara tara hudu biyar. yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai cd ni zahara aminu fage ke cewa ku huta voa afrique le